A zaman majalisar dattawa na farko bayan sun dawo hutun, batun shugabancin majalisar ne ya sake kunno kai, da wata takaddama ta faru tsakanin shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da Sanata Kabiru Marafan Gusau. Muita graça. Mas foi como de nós. mukaddama ta biyo bayan yunkurin nuna goyon baya ga shugaban majalisar ne da sanata David Umaru APC jihar Neja ya yi bayan jawabin maraba da shugaban majalisar Abubakar Bukola Saraki ya yi masu. David Umaru ya ce ya yi yunkurin ne domin tabbatar da haɗin kan majalisar saboda a yi wa al'umman ƙasa aiki. Bayan haka ne 'yan majalisa tamanin da uku suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da shugabancin sanata Bukola Saraki. Na tambaye mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Dino Melaye ko an samu wasiƙa daga fadan shugaban ƙasa ga abin da yake cewa. Akwai wasiku guda uku wanda muka samu daga wurin shugaban ƙasa. Na ɗaya ya kawo wasiƙa na naɗa executive chairman na FIRS. Ya kawo wasiƙa kuma na naɗa wani MD na AMCON. sai kuma ya kawo ɗaya na vice chairman executive vice chairman na national communication commission kuma daga gobe za mu fara da su kuma aiki a kansu ba ku samu takarda da sunayen ministoci ba kenan har yanzu eh, muna jiran ka daga nan zuwa daren yau ah, muna son rai za su kawo mana ah, takarda na wanda zai sunan ministoci ke ciki to wani irin aiki kuka ce za ku yi eh, duk abin da ya kamata ya yi duk binciken da ya kamata ya yi duk tambayoyin da ya kamata ya yi za a yi zamanin a zo a ce an naɗa ka minista ka zo an ce ka yi baya ka tafi wannan zamanin ya wuce wannan karin za mu yi aiki yadda ya kamata kuma mai gaskiya shi kadai zai samu fatarwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.